a dama maudu'in da ya mafi muhimmanci da na so ɗan taliki a kai a lokacin shine maudu'in wato nashul kitabi bi sunna wato hadisi ya zo ya share ayan alkur'ani mun yi magana mai ɗan tsawo a kai kuma maganan abin da yasa take da muhimmanci kwarai a wajena silsila ce ta wata magana mai tsawo kwarai wato kamar mubtada ne tana da akhbar da yawa kasan kasan khabari zai iya yawa ko to tana da khabari da yawa to khabarin suna zuwa daga baya a za su zo daga baya a ƙoƙarin a bin matafiyar malamai na ƙara kyautata fahimtar addinin Allah subhanahu wa ta'ala da komawa zuwa ga alƙur'ani mai girma a matsayinsa na asali na asali a cikin komai sannan sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma hanyar mu'amala da alƙur'ani a matsayinsa na shi kaɗai ne abin da dukkansa ƙat'iyyi a cikin subutinsa. qat'i a cikin subutinsa kuma maganar Allah subhanahu wa ta'ala a duk girman maganar da ba maganar Allah subhanahu wa ta'ala ba to bambancin ta kaman bambancin Allah da wannan mai maganan ne bambancin maganar da maganar Allah kaman bambancin Allah da wannan mai maganan ne abin da ya ƙara sanya wa hadisi ya zama ba za a kwatanta shi da alƙur'ani a cikin wannan zirin ba shi ne kasancewan hadisi fahimta na masu riwaya fahimta na wasu riwaya ya yi tasiri cikinsa wato ba sharaɗi ne riwayansa da lafazi ba yanda lafazin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya zama shine mai riwaya ya riwaita shine mai riwaya daga wajensa ya riwaita har zuwa ya iso gare mu ba sharaɗi ba ne hadisi mafi yawansa an ruwaice sa da ma'ana ne yanda mai ji ya fahimta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yanda mai ji ya fahimta daga wanda ya ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kasan kuma duk lokacin da za a ruwaici nassi da gwargwadon fahimtar mai riwaya to shakhsiyar mai riwayan shaksiyarta shakhsiyarsa watan shi kan kansa zai zama da gwargwadon iliminsa da gwargwadon fahimtansa da gwargwadon fiƙihunsa zai zama yana da tasiri cikin wannan riwayar shi yasa daga cikin wasu malaman fiƙihu malamai daga cikin malaman addini za ka ga suna cewa ba su ruwaitan ahadithul ahkam sai ga fuqaha ko da daga cikin sahabbai ne idan sahabi faƙihi ya ruwaita hadisi sahabin da ba faƙihi ba ya ruwaita hadisi to za a ƙaddamar da riwayan sahabi faƙihi. ina fatan mun fahimta saboda shi faqih ya fi fahimtar ma'anan hukunce-hukunce da kuma ɗaukansu yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko gwargwadon iko to haka kuma bambancin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da maganar wani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma kaman bambancin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da sauran bayi so da haka duk mutane suna ruwaita maganar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ne mafi yawa a al ahadithul marwiyatu bil ma'ana suna ruwaita ne gwargwadon fahimtansu don haka babu mamaki a sami wato bambanci a cikin fahimta a sami gajiyawa daga masu riwaya a cikin fahimta saɓanin alƙur'ani wanda yake mutu abadun bilafzihi bilafzihi duk harafin da yake cikin alƙur'ani haka Allah ya sauke shi maganar Allah ce lidarajati malamai ma sun yi ijma'i ba wai lafazi ba har yanda ake rubutawa ma ko ban ce ijma'i ba dai zan ce jamhur din malamai shine ar-rasmul usmani din sun tafi akan cewan saba mashi ma inkaru ma'lumin min ad-dini bi darura har yanda ake rubutun shi tauqifi ne tauqifi ne dole ne kuma ka rubuta yanda aka rubuta ko da rasm shi yasa ake ce mashi rasmul mushaf ko ar-rasmul Uthmani domin har rubutun kaga wannan rubutun ai kokari ne na bayi ba ba ba ba ba abinda ba misali Allah ne ya saukar da shi haka ba ko kokari ne na bayi da inda ilimin rubutu ya kai zuwa na shi sa aka sami wasu suka yi ƙare ƙaren kamar dugo da wasali da sauransu daga baya to amma har wannan rubutun shi rubutun harfa to tauƙifi ne dole ne ka bi shi yanda yake to wannan kuma akwai karatu mai yawa ƙwarai da gaske ƙarƙashinsa mai yawa ƙwarai kamar yadda na ce shi ya sa na yi wancan muƙaddimar ban sani ba idan lokacin da karatun za a dasa idan ya yi nisa da wannan muƙaddimar to za mu bitan muƙaddimar idan Allah ya taimake mu bai yi nisa mun ci gaba da ƙuƙƙulla karatun da junansu don manufanmu muna son mu ƙara gaba mu mu ƙara ƙarfafa alaƙar mu da littafin Allah subhanahu wa ta'ala mu ƙara domin kaga alƙur'ani da kake gani kamar yadda na ce maganar Allah ne wallahi duk abin da bawa yake nema yana nan a cikin alƙur'ani amma shi fahimtar alƙur'ani kuma ba kaɗai ya taƙaitu a fahimtar larabci da ilmoma da sauransu ba ne. Abin da ya fi muhimmanci a fahimtar Alƙur'ani shi ne gyara zuciya da nufan Allah subhanahu wa ta'ala. Gyara zuciya da nufan Allah. Wato bawa ya zama ya kyautata fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala. sai Allah ya sauke masa fahimta shi yasa sayyidina Ali da aka tambaye shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya keɓe ku da wani abu ya ce ce ba abin da ya keɓe mu da shi sai dai fahimta da Allah kan cusa shi ake kira al-ifham fa fahamnaha sulaimana wa kullan atainahu ilman wa hukma wa sakharna ma Dawud al-jibala yusabbihna ko a ah. a saboda haka a wannan fahimtar wannan al’ifaham ɗin to wani abu ne wanda yana cikin abin da al'umma duk yadda ta yi nisa da fitra duk yadda ta yi nisa daga fahimtar alƙur'ani a fahimtar da Allah subhanahu wa ta'ala yake son bayinsa da shi a na alƙur'ani mai girma don haka muna buƙatan mu mu ƙara komawa zuwa ga alƙur'ani mai girma mu ƙara kyautata fahimtansa mu ƙara ta'ammulinsa wannan kuma ba ƙasƙantawa ne cikin girman sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ajiye sunna a wajen da ya dace da ita ne idan muka koma wannan maganan a riƙa kawo hadisi ana share ayan alƙur'ani ayan alƙur'ani nassi ya faɗi magana wani ya kawo hadisin da mutlaƙi ne ma ko kuma a'a mubham ne ka san magana mutlak yana buƙatan taqyid magana am zai iya taksis zai iya shiga cikin shi magana mubham ko alal akal ka ce zahir ne ba nassi bane zahir da ma'anan shi wajen malaman usul ko ba nassi bane mutum ya dogara da shi ya kora nassi nassi na alqur'ani ba ma nassi kawai ba a'a nassin ma wanda yake ƙila a watan irin wanda malamai suke cewa a watau yana ifada na umum mutlak ko akwai nasosa wanda suke ba matsala ce ta tattaunawa ba su mutlak ne kamar Allah ya ce wa ma kunna na hatta ba'afa rasula wannan wannan wannan ka'ida ce Ƙa'ida ce da farko ma tukuna wanda take tafiya tare da al'adlul ilahi al'adlul ilahi watan shi kanshi matsalan kalman al'adlul ilahi din nan karatu ne da kana bukatan ka kutsa cikin alkur'ani da nutsuwa da imani don ka fahimci al'adlul ilahi din nan adalcin Allah subhanahu ta'ala. inna Allah la yazlimu annasa shay'a walakinna nasa anfusahum kanu yazlimun wala yazlimu rabbuka ahada haka wa in taku mithqala habbatin min khardalin ataina biha haka ayan take wa kafa bina hasibin haka ko takun ko a ah. wato Allah subhanahu ta’ala yaya adalcinsa yake to wannan ma mutum yana buƙatar in ya fahimce shi zai fahimci abubuwa da yawa daga alƙur'ani mai girma akan wannan ƙa'ida to sannan idan mutum ya fahimci waɗannan abubuwan zai gane ya ya kamata ya mu'amala da nassin alƙur'ani ya ya kamata ya mu'amala da nassin hadisi shin hadisi in ya zo nassi kuma katsiyi a cikin subut ɗinsa katsiyi a cikin dilalansa idan hadisi ya zama kat'iyi a subut katsiyi a dilala to yana da matsayi a hukunci a hukunci irin matsayin da za a bai wa aya to subuti wa dilala amma har yanzu kuma ba yana nufin cewa a cikin babin ma'ana da sauran abubuwa suna matsayin abu ɗaya ba amma katsiyu thubuti katsiyu dilalati a cikin hadisai ba su da yawa sai dai a wajen masu ganin cewan wato ba sai hadisi mutawatiri ne katsiyu thubut ba wannan kuma wajen malaman hadisi ne mu kuma yanzu muna maganan hukunce hukunce ne shi kuma hukunci masu magana a cikin shi malaman usulul fiqh ne ina fatan an fahimta suna da abin da suke kira katsiyu thubut shine hadisin da ya kai matsayin tawatur waɗannan abubuwan dai a komawa zuwa gare su da fahimtansu da kyau da fahimtansu da kyau asali ne mai girma cikin fahimtar addinin Allah Allah Ubangiji ya taimake mu cikin kyautata fahimtar waɗannan asalola da kuma mu'amala da su a gwargwadon yadda ya waje ba shi yasa kamar yadda na ce asalin al'imamu shafi'i asali ne mai girma na cewa hadisi ba zai share alkur'ani ba hadisi ba zai share alkur'ani ba duk da kamar yadda na ce malamai da yawa sun saba mashi a na faɗi magana ilikiyar harrasi ko a wancan satin da yake faɗin cewan wato hafawatul kibar ala kadri azamatihim ko ala kadrihim wato a ganin shi wannan magana ce mai girma daga al'imamun shafi amma bai isa ya ce kuskure ba ne dai amma dai al'imamun shafi ya faɗa to amma dai ala kulli halin wannan shine fahimtar mu kuma za mu ci gaba da bayanin me yasa muka gino akan wannan fahimtar hankali Allah ya yarda قال وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له من ماله إلا ثلثه فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه إنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه وما أذن له به في ماله wannan mun dan karanta shi a satin da ya gabata amma za mu maimaita saboda abin da ke bayan sa ci gaban shi ne a imam malik ya ce mutumin da yake mara lafiya sai wasiya ga masu gadon shi sai nemi izinin magadan shi sai suka ba shi izini yana cikin halin rashin lafiya sai suka ba shi izini ya yi wasiya da fiye da sulusi kaga a ka'ida ba zai iya kuma yi wasiyan ɗaya daga cikin magada kaga a ka'ida ba a wasiya sai ga magaji ko la wasiya ta liwarifin amma sai suka yaddan mashi cewa ya yi wasiya ga ɗaya daga cikin magadan da yaddan su da izinin sun da wannan dukiyan suna da tasarrufi a ciki to kuma sun yadda wata maza da alal fulus din sannan kuma wa za a ba kila wannan magajin da wani dalili ne kila sauran 'ya'yan duk sun yi kuɗi shi wannan bai da shi ko kuwa akila yana makaranta ne bai gama ba ko ya ɗauki nauyin duka 'ya'yansa sun yi karatu sun je jami'a a turai sun yi karatu da sauransu yanzu kuma ga ɗaya biyu ga shi ya kwanta rashin lafiya su basu gama jami'a ba sai ya nemi izinin 'ya'yansa yana so idan sun yi izini ya yi wasiya da sulusi ga waɗannan 'ya'yan daga cikin dukiyansa domin su ma su kammala karatunsu Ah, sai ce a ai sulusi ma yi kaɗan kama yi fiye da sulusi kama ba da rabi na dukiyanka misali to ya ce ba su da haƙƙin bayan rasuwan shi Ah, su dawo su ce a'a mun fasa ba mu ba da fiye da sulusin nan ba ba mu yadda ba ba su da haƙƙi saboda mene ce da za su iya haka da duk mai gado shi kenan zai iya tasarrufi a duk cikin abin da aka yi wasiya ko sulusin ne ko ba sulusin ba watan zai zama za su rika za su iya tasarrufi a ƙasa da sulusin in suna da daman yin tasarrufi su ce ba su yadda ba a abin da ya karu akan sulusi to za su iya warware wasiyan ma gaba ɗaya kenan wanda aka yi ma wani daga cikin magada idan kuma aka yi haka to kaga shi kenan zai zama idan wanda yake mutum ya rasu sai ya zama sai su ɗauke dukiyan da ya wasiya ma har sulusin ma kenan sai su riƙe ga kansu ya zama ba su ba shi daman yin wasiya cikin abin da shari'a ma ta yadda masa ya wasiya a ciki ba kenan tunda dama dukiyansu ne su suka yi masa ijaza a ciki cewan yi. to tunda sun yadda masa to shi kenan shari'a ta tabbatar ba su da haƙƙin su dawo daga baya su ce ba mu yadda da wannan abin da muka yadda ko muka zartar daga wasiyan mahaifinmu ko ko abin gadonmu ba قال فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها آه لوارث في صحته فيأذنون له فإن ذلك لا يلزمه ولورثته أن يردوا ذلك إن شاءوا وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء in sha'a an yakhruja min jami'ihi kharaja fa yatasaddaqu bihi aw yutihi man sha'a wa inna ma yakunu isti'zanuhu warasatahu ja'idan 'ala al-warafati idha adhinu lahu hina yuhjabu anhu maluhu wa la yajuzu lahu shay'un illa fi thuluthihi wa hina hum ahaqqu bi thuluthi malihi minhu hina فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذنوا له به فإن سأل بعض ورثته an yahaba lahu mirathahu hina tahduruhu wafatu fayaf'alu thumma la yaqdi fihi al-haliku shay'an fa innahu raddun ala man wahabahu illa an yaqula lahu al-mayyitu fulanun li ba'di warathatihi da'ifun wa qad ahbabtu an tahaba lahu mirathaka fa atahu iyyahu fa inna dhalika ja'izun idha sammahu al-mayyitu lahu ah yace qala fa amma an yasta'zina warasatahu fi wasiyatin yusi biha liwarithin fi sihhatihi a idan ya nemi izinin masu gadansa wancan ana magana ne akan halin rashin lafiya ko to anan sai kuma yana lafiyansa ba ciwo ba wani abu sai ya nemi izinin masu gadansa cewa si mashi izini ya yi wasiya a cikin wani sashin dukiyansa. Mutuna idan mutum yana da lafiya, a yana da ‘yancin tasarrufi a dukkan kuɗinsa, saboda haka ba maganan wasiya a wannan lokacin. Zai iya in ya so ma ya ɗauki duka kuɗin ya ba wanda yake so, sawa'un mai gado ne ko ba mai gado ba ne, sai dai kawai matsalan riba ga 'ya'ya da sauransu da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adalci tsakaninsu da kuma maganganun da aka gabatar akan wannan amma dai mutum yana tasarrufi a cikin dukkan dukiyansa idan yana da lafiyansa kuma ba ɗayan abubuwa uku da muka ambata ba ne a baya kamar mutumin da ya fita yaƙi bayan bayan wato haɗuwan mayaƙa ko mai cikin da ta wuce wata shida da kamar da yadda aka yi bayani fa inna zalika la yalzamuhu a ko sun masa izini lokacin da yake da lafiya da karfinsa ba ciwo yake yi na rasuwa ba to wannan ba wajibi ne a su cewan su zartarwa bayan rasuwansa in ya rasu za su iya mayarwa dalili in mutum yana da lafiyansa da ƙarfinsa na ɗaya dukiyansa nasa ne don me to zai nemi izinin su a wannan lokacin na yin ba wani ko yin ma wani wasiya ba ya bukatan izinin su sannan kuma don me ma suka cancanci izini a nan wa ya tabbatar mashi shi zai riga su rasuwa su gaje shi abin da sa da yake cikin rashin lafiya na rasuwa ai karfin shubuha ne ko ko a lokacin ɗayansu zai iya yin accident amma dai karfin shubuha shine wanda yake kwance a ciwon ajali shine ake kawo wa rasuwa don haka shine zai yi wa wanda suke lafiya wasiya saboda dukiyan ya yi kusa da zama mallakansu akwai mukaraba amma amma wanda yake da wanda yake da wanda yake da wato lafiyansa da ƙarfinsa shi ne aula da dukiyansa magajin shi bai da wani haƙƙi cikin dukiya sai dai idan wani dalili da za a yi masa hajjir ya faru wannan kuma wata matsala ce daban amma ba haka ba dukiyansa nasa ne in ya so ya kyautar ya ban ga wanda yake so da abin da yake so amma ba ya kyautar bayan rasuwan shi ba shari'a ba ta yadda wato shi ya gama jin daɗin dukiyan sai bayan ya rasu kuma ya ce ya kyautar da dukiyansa da shi watan ya haramta wa magadansa kenan ba to shari'a ta yadda masa da wannan fi hududu thuluth ne kawai alkhairan da suka rage baka samu kayi ba a rayuwa to in ka zo rasuwa za ka iya tasarrufi amma fi hudud الثلث وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان jami'i بجميع ماله يصنع فيه ma sha'a. domin mutum yana da lafiya da ƙarfinsa bai shi yake da haƙƙin tasarrufi a cikin dukkan dukiyansa da haka zai duk abin da yake so da dukiyansa ba wanda zai ce masa ga abin da za ka yi ko ga abin da ba za ka yi ba in sha'a an yakhruja min jami'ihi kharaja fa yatasaddaqu bihi aw yutihi man sha'a in yaso ya fita daga dukkan dukiyansa ya ce ya bayar dan Allah kamar yadda sayyidina Abubakar yayi yi uku ko babu laifi kamar yadda a wannan zamanin aka sami manya-manyan attajirai suke fita daga dukkan dukiyansu ce sun bayar dan Allah abin bakin ciki kuma dai gaskiya waɗanda ba musulmi sun fi musulmi yin wannan abin yanzu su fita daga dukkan dukiyansu su bayar dan wani aiki na hidiman a humanity ko research ko makamancin wannan duk da shi ma dai hidiman humanity din ne a waɗanda ba musulmi ba sun fi wannan kuma sifa ce ta fi cancantan a ce an same ta cikin musulmi wanda suka san Allah subhanahu ta'ala suke nufin Allah da ayyukansu suke neman ma inda Allahi amma amma kamar yadda mun taɓa wannan magana a wato mu yanzu muna neman mu zama kawai muna magana cikin alqab in in ana maganan zuhudu mu za mu magana mu ci addinin mu ya koyar da kaza kaza kaza ma'aikace in aka ce su ai suke fita daga cikin dukiyansu ina yawan wannan maganan ko kaga kaga misali a a a Germany a Germany kusan kusan fiye da rabin mutanen ƙasan suna wani aiki ko wani na al'amalu tatawu'iyya watan aikin da ba kuɗi suke nema da shi ba idan shi likita ne in ya tashi yana da wasu awoyi da zai je wani asibiti ya yi kyauta idan shi a kowane aiki yake in ma direban mota ne yana da wata wasu awoyi ko wani rana da zai ware wannan ba na aikin neman kuɗi ba ne idan tela ne yana da wasu awoyi da zai ware ko kuma a'a kuɗin da zan samu a daidai wannan ranan ko daidai wannan awoyin na aiki kaza ne na aiki kaza ne yawanci ina faɗi in ce ko na yi kaza ina faɗi ne don wanda zai iya koyo ba don labari ko kaza ba daɗaɗɗen abu ne wani lokaci ina ma'aikacin gwamnati a jami'a na ga ina so in ba da gudunmuwa na cikin aikin addini kuma ba ni da ƙarfi kawai sai na ƙirƙiri sabatika ina da haƙƙi ina da haƙƙi a matsayin malamin jami'a in iya kai wani mataki zai iya zuwa wata jami'a ya koyar na wasu 'yan awoyi ya sami ƙarin albashi rabin albashinsa sai na ƙirƙiri sabbatical a jami'o'i guda biyu amma duka wannan sabbatical ɗin ina yi wa wani aikin addini albashin in ya zo sai ya tafi wancan aikin abin da nake zuwa ɗaya jami'a ma sun yarda awa biyu kawai zan zo a sati biyu ɗaya kuma awa biyu a sati ɗaya shi kenan kuma za su baka rabin albashinka kuma wannan rabin albashin yana tafiya ba ni da kowane irin damuwa yana tafiya cikin wannan aikin da aka ƙarrara za a yi kowa zai iya in kana da dama ka duba ni tela ne to shikenan na ware awa biyu kadai awa biyu kadai a sati duk abin da zan yi awa biyu nan ko ni driver taxi ne na ware awa biyu ko ni mai sana'an kaza ne ba wani wanda yake da uzuri ya ce ai in ana wannan magana ana yi da masu hali ne kadai mudare tuna masu kawo a a sha'ir a cikin a cikin riga ko saboda haka saboda haka ba wani wanda zai ce a'a ni ban da ni in ana umurni da aikin alkhairi wanda Allah ya yaba a cikin Qur'ani walladhina la yajiduna illa juhdahum ko yasna'u fihi ma sha'a in sha'a an yakhruja min jami'ihi kharaja fa yatasaddaqu bihi aw yutihi man sha'a irin na sayyidina Abubakar saboda karfin imani shi yace na bar musu Allah da Annabi ko hadisai ma ba mu ta'ammulin su da kyau balle mu kai makamin ta'ammulin kuma wato irin ta'ammul an-nazrat ta'ammuliyan da muke magana ko muna buƙatar ta'ammulin nusus ba wai magana ne na mu ce a kaza kaza mu yi ta'ammulin su da kyau kila akwai wasu ma'anona da Allah subhanahu wataala zai fitar mana a cikin tafakkuri cikin ma'anonan maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai da magabata Ah, that is the Gubiya with Iman Shah? wa inna ma yakunu istidanuhu warasatahu ja'izan ala alwarathati idha azinu lahu hina yuhjabu anhu maluhu yace a ai zai buƙaci neman izinin masu gadon sa ne a lokacin da ba ya da haƙƙin tasarrufi a dukkan kuɗinsa shine lokacin da yake kwanciyar rashin lafiya ko mai cikin ta kai wannan watannin kamar da yadda muka gabatar shine lokacin da aka yi mahajj to kaga ba komai zai iya yi a cikin dukiyansa ba wala yajuzu lahu shay'un illa fi sulusihi lokacin da tasarrufinsa ya takaito a cikin sulusi kawai a lokacin da yake bukatan a neman izinin masu gado idan yana son ya ba ɗaya daga cikin masu gado misali wahina hum a haƙu bisu sai malihi a lokacin da su suka fi cancantan biyu bisa uku shi kuma yana tasarrufi a cikin ɗaya bisa uku fadhalika hina juzo alaihim amruhum wa ma azinu lahu bihi anan ne da abin da suka yi izini zai zama za a zartar masu kuma suke da haƙƙi su ce suke da ta cewa a cikin dukiyansa amma kafin nan ba su da ta cewa a cikin dukiyansa. A wa in sa'ala ba'du warathatihi an yahaba lahu mirathahu hina tahduruhu al-wafatu fa yaf'alu thumma la yaqdi a fihi al-haliku shay'an watan wa in sa'ala ba'da warathatihi anaku ba'du ne ko ba'da ni nawa ba'du ne ba'adu a'a ina ganin ma'anan zai fi tafiya an ce ba'adu, wallahu alam a ah, idan ya tambayi ɗaya daga cikin magadansa ce wanda Allah gadanka ka kai mai kuɗi ne mai arziki ne saboda haka ka a cikin gado na da za ka gaje ni ka bani ina so in ba ɗaya daga cikin ‘yan uwanka amma sai bai ayyana wanda zai ba ɗin ba har sai ya rasu ko ina son in ba wani ko makamancin wannan sai bai ayyana ba har ya rasu to a nan wanda aka nemi ya bayar ɗin yana da haƙƙin komawa a dukiyan zai koma zuwa ga wanda ya bayar ɗin ina fata mun fahimta in ya rasu to shi wanda ya bayar ɗin shine mafi cancanta da dukiyansa saboda bai yi komai ba a ciki so kamar ya nemi ya bashi ne to kuma ya bashi gashi kuma ya rasu za ka ce a ah, to ai shikenan yanzu kai baka da gado kana da gado cikin wannan abin da ka bayar din ne kadai a'a yana da gadon babansa tsiracin da yana da gadon babansa gaba daya wannan dukiyan ɗaya daga cikin dukiyan babansa ne tsiraka yana da gadon babansa cikin wannan da cikin duk abin da babansa ya bari tunda daga cikin abin da babansa ya bari wancan dukiyan to shikenan yana da zai a haɗa su gaba daya a raba gado wato yana da haƙƙin komawa cikin Gadon sa kenan illa an ya ƙula lahul mayyitu sai dai idan mamacin ya ce misali fulanun wani ya ambaci wani daga cikin magada li ba'dhi warathatihi da'ifun wa qad ahbabtu an tahaba lahu mirafaka fa atahu iyahu fa inna dhalika ja'izun idza samahu al-mayyit lahu idan misali mamacin yana da ƴaƴa Abdullahi da Abdurrahman da Abdurrahim Abdullahi kuma Allah ya mashi arziki yana da dukiya mai yawa sai ya ce ma Abdullahi kaga wani Abdurrahim bai da hali ina roƙon gadonka da za ka yi nawa ka bar wa abdurrahim ka bani na bai wa abdurrahim sai ya ce na yadda na bar maka ka bai wa abdurrahim to a nan tun da ya ayyana to ja'izullahu za a zartar da wannan abin abin da ya bayar din ya zama za a baiwa wanda ya gada sawa'un ya shiga ciki kaga dai na ɗaya magaji ne na biyu kuma ba a ƙayyade da shiga cikin sulusi ba da dama mun ce magada suna da haƙƙin ba da dama ga wanda suke gado ya yi wasiya da abin da ya fi sulusi idan sun yarda. fa inna zalika ja'izun idza sammahu al-mayyit qala wa in wahaba lahu mirathahu thumma anfadha al-haliku ba'dahu wa baqiya ba'dun fa huwa raddun ala alladhi wahaba yarji'u ilayhi ma baqiya ba'da wafati alladhi idan wato abin da yasa ake cewa alladhi utiya alladhi kaza ba dole sai mahaifi da ɗa ba duk wani mai gado da mai sa zai yi wa da kani ne zai yi ɗa ne ma baba ne zai gaje shi ɗan ne yake kwance yake halin bukata a rashin lafiya ko haka sai ya nemi babansa a gadon da babansa zai yi nashi da Allah yana neman ya bashi kyautan kaza dan ya yi kaza misali duk dai kawai mai gado da wanda yake sa. to idan ya zama ya yi masa kyautan gadon sai kuma mai gadon ya zama ya zartar da abin da zai wanda za a gadon ya zartar da wani sashin dukiyan. misali bai ayyana mutum ba ya ce ka bani da Allah dukiya gadon ka zan yi tasarrufi da shi sai ya ce na baka sai ya zartar da wani abu a cikin gadon bai zartar da wani ba cikin dukiyan yi wani tasarrufi da wani sashe to idan ya rasu to ragowan zai koma wa shi wanda ya bayar bayan an zartar da tasarrufin da ya قال وسمعت مالكا يقول في من اوصى بوصيه فذكر انه كان قد اعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه فابى الورثه ان يجيزوا ذلك فان ذلك يرجع الى الورثه ميراثا على كتاب الله لان الميت لم يرد ان يقع شيء من ذلك في ثلثه wala yuhasu ahlul ya fi sulusihi bi shay'in min dalika imam Ali ke ce idan mutum ya yi wasiya da wani abu ga wani daban ba cikin magadansa ba sai kuma a lokaci ɗaya kuma ya zama ya baiwa wani daga cikin magadansa wani abu amma bai yi hiyaza ba bai yi haus ba daga cikin dukiyansa sai kuma masu gado ba su yi ijaza ba ba su yadda da wannan abin da ya ba ɗaya daga cikin magadan ba wanda ba a yi hiyaza ba bai karɓa ya yi ɗinsa ba to ya ce wannan zai dawo wajen magada ina fatan mun fahimta don mene domin ai wasiya na ɗaya dai la ta warifin na biyu kuma babu wasiya a fiye da sulusi to ya riga ya yi wasiya ga wasu idan aka hada da abin da ya baiwa wannan ya zarce sulusi kaga an fita daga abin da shari'a ta yadda a yi wasiya a cikin shi ina fatan mun fahimta an fita daga abin da shari'a ta yadda in aka hada wasiyan da yi wa wancan da abin da ya bai magaji misali mukaddara a cikin wasiya duka aka sa su to kaga ai an wuce sulusi shi kuma wasiyya yana da ikon yi ne cikin fi hududin sulus kawai to sannan kuma abu na gaba ba wasiyya ga warifi sai idan magada sun zartar da shi dalilin haka wannan abin da ya ba wannan mai gadon nasa zai koma zuwa ga magada za a raba ala kitabillah a domin shi mai wanda zai rasu din bai ce yana son wannan abin da ya bai wa magajin nashi ya zama cikin sulusi ba mun kuma faɗi ka'idan sharuɗan da ake mazartar da sulusi ko sai ya shiga cikin duka asnaf ɗin dukiyan da mamaci ya bari to tunda bai shiga cikin wannan sulusin ba to ba za a zartar da shi a haka ba kuma a wato ba za a tilasta musu su su bayar ko su raba wannan abin da ya bari din a cikin sulusi ba saboda haka dole za a barwa wanda suka yi wasiya aka baiwa wasiya wasiyansu shi kuma wannan a shigar da shi cikin dukiyansa a raba gaba daya ba za a zartar da wannan abin da ya baiwa ya baiwa magaji ba matukan ba su yadda ba babu ma ja a fil mu'annathi min rijali wa man ahaqqu bil walad wato wannan yana magana ne akan maza waɗanda halittansu yake kaman halittan mata kuma a ɗabi'ansu ba su da sha'awan mata ba su da bukata zuwa ga mace akwai mutanen da Allah haka ya halicce su ko to to irin waɗannan mutanen ba kuma ana nufin masu sha'awar maza ba wani iyazu billahi ana maganin da wanda ba su da sha'awa irin su akan bar su kaga da su da al'agawat irin waɗanda ake dandakewa a da ana ma wasu bayi haka in ana son su zama suna shiga wajen mata ko sai su zama za su iya mu'amala cikin mata domin ba su da bukata zuwa ga mace to magana a kan irin waɗannan mutanen wato maganan ya faɗo ne nasu amma dai asalin babin babi ne akan habana wato wane ne ya cancanci riƙe ɗa kamar yadda muka sani shari'a tana da yadda ta tsara wane ne zai riƙe ɗa tsakanin uba da uwa a mun sani manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsananta hani ma akan raba ya da mahaifiyarta ko da na dabbobi ne ko da na dabbobi ne ko man a hadhihi bi wuldiha ko ga yanan so so wani hadisi yana wanda ya raba ɗa da mahaifiyarsa Allah zai raba shi da abin da yake so ko manzo Allah sallallahu alaihi yana addu'an haka to to ba a raba ɗa da mahaifiyarsa sai idan ya kai sunu tamyiz wanda ke Imam Malik shi ba ya da wannan ka'idan Imam Malik a wajensa har ya kai shekarun da zai dogara da kansa ba za a raba shi ba har ya kai shekarun balaga kenan ba za a raba shi da mahaifiyansa ba sai dai idan sharuɗan da malamai suka aje misali ta yi aure misali a waliyasu billahi fasika ce tana da wani amma fasika ba kawai ya da'awa ba shi malamai suka ce sai idan fasikancin ana da tabbacin cewa zai iya fadawa cikinsa kamar ta mai da kamar misali in fita take yi daga gida ta je ta iskancin ta Allah ya kare Allah ya kiyaye ta dawo gida ta kula da 'ya'yanta wannan ba za a ce saboda wannan za a raba shi da ita amma idan ya zama misali ya ce mace take rike da ita kuma sai ta zama tana kawo mazan banza cikin gidan suna barna da ita ita kanta wal iyazu to kaga anan ana ma yar tsoron lalacewa ko da namiji ne ma misali za ana mashi tsoron lalacewa to a dalilin haka za a iya raba su ko kuma za ta bar gari ta nisan da zai zama mahaifin ba zai sami daman ziyaran ɗansa ba akan ka'idan da shari'a ta aje na ziyara to duka dai irin waɗannan in ba waɗannan sharuɗan to ba dalilin da za a raba uwa da ɗanta ko kuma saɓanin addini kamar yadda wasu malamai suka tafi akai ko da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zo da ɗaya da uwa da uba da ɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi zaɓi ko ya ba ɗan zaɓi duk da uwar ba musulma bace yaron ya tafi zai tafi wajen babansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ya koma wajen baban to saboda kaga anan malamai wasu malamai suka tafi akan cewa ko ba musulmi bane za a bar shi ina san malaman malikiya wannan kaulin nasu ne su ma ko ba musulmi bace uwar za a za a bata da ɗanta ah, matukan dai ba a tsoron masa addini shi ma kuma tsoro ba wai tsoro ne da uban ne zai faɗa ba tsoro da shari'a za ta ba wai kawai zai ce wallahi ina tsoron kaza kaza ba da'awa ne kawai zai yi ba sai idan shari'a ta yadda da wannan tsoron to shine za a iya zartarwa a baiwa a mun san dai ka'idojin uwa bayanta uwar uwa a a bayanta yan uwa ya a shakikiya a wajen malaman malikiya ya li ummiya kafin ya li abbiya a wajen malaman shafi'iya ya li abiya kafin ya li ummiya ko da yake akwai ta ka'ida akwai ta ka'ida wanda wanda tana da muhimmanci kwarai babban malami ibnu taymiya ma ya yi magana mai tsawo a kanta da almajirinsa ibnu qayyim al-jawziya ita ce maslahatul mahdum da a gama wannan maslahan wanda za a rainin shine abin kaddamarwa idan ya zama wanda ya cancanci rainan sai ya zama yana ƙauye ko tana ƙauye inda ba ilimi ba karatu ba ilimi mai kyau ko ba tsaro ba tarbiyya ko akwai insecurity da haɗarurruka da sauransu shi kuma wanda zai renon yana birni ɗayan wanda ba shi ne mafdul ɗin yana birni inda duk akwai irin abubuwan da yaron yake so to kuma maslahan shi ya fi dacewa da ya zama a birni ɗin inda zai sami duka waɗannan abubuwan a to anan za a fifita maslahan yaron za a bar maganin ai wane ne aula wane ne a haƙo a'a ai dan shi ake so a karewa maslaha ko saboda za a matsala ce mai muhimmanci kwarai da gaske wanda take nuna mana muruna ta shari'a yasa ilmin usulul fiqh ke da muhimmanci da ilmin maqasid da sauransu ba yanda za a fahimci addini dole sai sai ta mahangan waɗannan ilmoma addini ba jamidin abu bane Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu kuma yana cikin dalilan da yasa yanzu ake ta kwama cala rashin fahimtar waɗannan abubuwa waɗannan ilmomin har sai an fahimce su sannan za a fahimci addini wata addini akwai abubuwa da ake ce masu fahimta na gabaki ɗayan addini to sannan kuma fahimta na fukaha fukaha ɗin a cikinsu da fukaha da muhaddithun da sauransu to su kuma fahimta na na wato ɗaiɗaikun masa'il to shi kuma wannan dole sai ka san kasan ka san ilimin furu'a ko ka san qur'ani da hukunce hukunce ka san hadisi da hukunce hukunce amma akwai ilimin da yake taimako wajen fahimta kulli na addini to wannan ilimin na da muhimmanci kwarai da gaske yana da muhimmanci abubuwan suna da yawa ba za su faɗo kawai a zama ɗaya ba koya nake so in faɗi sai in ga yana buƙatar in mashi introduction abin da nake son faɗa ɗin so suna da yawa ƙwarai gaskiya Allah dai iya mana shi sa wani malami yake cewa <laughs> shi amma dai ya saba da dukkan malamai a cikin wannan maganar nashi yake cewa maslaha abin kaddamarwa ne har akan nassi maslaha al ko yana ganin maslaha abin da za a kaddamar ne har akan nasu. amma dai magana ce mai tsawo amma dai ya saba da malamai a ciki amma dai wannan yana nuna maka karfin girman maslaha din ne amma menene ma maslaha <laughs> ba wasa ba ne kawai ba wai ba wai kawai magana ce ta baki kawai a ce maslaha ba magana ce mai faɗi ko shine zaka ji malamai suna cewa almunasibul mu'affir almunasibul mula'im almunasibul eh, eh, mursal almunasibul mulgha ko ko ka ji ana almaslahal mursala almaslahal mulghat to maganganu ne karkashin kowanne maganganu masu yawa menene maslaha ma tukuna kawai kowa zai sha ya gane wannan abin kaza maslaha ne abu kaza mafsada ne haka abin yake a shari'a ko ko yana da ma'aunai kuma wanne ne ake ɗauka wanne ne ba a ɗauka kuma wane ne yake da haƙƙin ɗaukan wallahi karatu ne mai yawa kuma kaga babin kiyasi yana da faɗi a musulunci Za ka iya ce mashi ma kamar yadda malamai da yawa suke gani rabin addini ya ginu a kansa to amma in aka zurfafa kallo babin almunasik babin maslaha duk da suna da alaka da kiyasin ta wata fuska da kalmar munasib din ma da nake magana ai kaga kaga maslak ne min masalikil illa to, to babin maslaha bai gaza babin kiyasi girma ba kuma yana da alaƙa mai ƙarfi ko kuma kusan ka ce shi ne ma gaba ɗayan ko yana da alaƙa mai ƙarfi da gaba ɗayan abin da ya shafi hikiman shari'a na shar'anta hukunce-hukunce kuma idan aka san wannan to hukunce hukunce da yawa misali yanzu kaga zamani ya zo mutane da yawa sai su ce maka da an magana su ce ka ba mu aya ko ka ba mu hadisi ina yawan faɗin wannan wannan wallahi wato rauni ne na karatu domin shi kaga da aka ce almas almunasibul mu'affir to shi kadai ne fa abin da nassi ya faɗe shi sauran misalai gaba ɗaya don abin da nassi ya faɗa an gama kuma to sauran masalih gaba ɗaya akwai wanda ma ga nassin ya zo nassi ƙarara maslaha za ta yi iktida'in a bar nassin kuma sai an bar shi ko na umar nassi ya yi umarni da raba ganima ko ba haka ba ne nassi ya yi umarni manzan Allah ya ɓaɓɓaka rabon kuma ya ɓaɓɓaka ya raba garuruwan ya raba gonakin amma sai na Umar aka zo aka yaƙi Iraq aka yi nasara akan ta ce ba za a raba ba in aka raba ƴaƴanku da jikokinku me za su samu shikenan ku kaɗai sai ku zama ku da ƴaƴanku ne ke da kuɗi sauran al'umma me aka bar musu ce banda ƙasa ba za a ƙara raba ƙasa ba so dan aka raba mutum ɗaya sai ya sami kaman girman northwest in Nigeria to ya me da shi sauran al'umma kuma fa sai na Umar ya ce banda wannan shikenan kuma ya zama maslaha ya gino akan haka wallahi karatu ne mai yawa karatu ne mai yawa shi sa yawanci in ka ji fuqaha sun yi magana ba ba ruwa in zafi kawai suka sha suka suka waɗannan manyan malaman da kake gani in suka yi magana abubuwan da ya haɗu suka haɗu a kansu kafin su fitar da su furucin hukunci ko su faɗi matsala. ba wasa ne sai kai ya yi fari idanu sun sun rage ganin takarda rubutu kafin a gane wannan asalolin da suka gino a kai suka kai zuwa ga abin da suka kai gare shi abin na da wahala abin na da wahala gaskiyan magana shi yasa kawai dai mu zama masu ladabi ga ilimi